Jama'a salamu alaikum. Masu bin wannan shiri na ciki da gaskiya idan ba ku manta ba. Makon jiya mun ji karshen bayanin mai binciko kuɗin da aka karkatar na gwamnati da George Ogo. Wanda ya bankaɗo fiye da naira biliyan ɗari huɗu amma kuma bai samu nasarar samun ladaran kwarmato na kashi biyar cikin ɗari da gwamnatin shugaba ba Buhari ta yi alkawarin bawa wanda ya gano kuɗin haram ba. Maimakon haka ma sai da ya fuskanci tsarewa a ofishin jami'an tsaro na DSS. kamar yadda muka alkawari za mu kawo akalla yadda masu kwarmato biyu suka fada garari a najeriya wannan mako za mu leƙa ma'aikatar kasuwanci da masana'antu inda darakta a ma'aikatar barista william captain amuga ya yi mana bayanin yadda ya ce tsayin dakar da ya yi na rika tura kuɗin shiga na ma'aikatar asusun bai ɗaya da gwamnati ta shigo da shi domin rage sata ya sanya a kulle ofishinsa da kwaɗo baya ga mayar da shi ofishin shugabar ma'aikata don ta sauya masa wajen aiki. Mr. Amuga ya ce yanzu haka ya share wata bakwai yana kai komo tsakanin ofishin shugabar ma'aikata da ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ba tare da an dawo da shi ofishinsa ba. Ku biyo mu don jin zantawa da wannan darakta da ya kai shekaru aƙalla ɗaya na aikin gwamnati. a Amuga, ni kuma ma'aikacin gwamnati ne a ma'aikatar cinikayya na tarayya. A matsayina matsayin darekta ne kuma ina kula da hukumar rajista na cinikayya. da kayayyaki wanda aka kira shi ko a ƙasa ko da wayansu services da ake rendering. Akwai abin da suka faru waɗanda suka shafe ka suka shiga kafar labaru. Yanzu ka samu wani lokaci ma baka ma'aikatar. Shin ko za ka yi wa masu sauraro bayanin menene ya faru da kai wannan ma'aikatar a matsayinka na darakta? Eto eh, na fara rikon wannan department ana ce da shi trademarks commercial law department wato muna dealing da registration of trademarks register na alamu na kasuwanci kenan na kaya so watan goma dubu biyu da sha biyar a lokacin nan gwamnati tana kan aiwatar da wannan policy na tsa amma ajiya ta bai ɗaya kenan yawa ajiya ta bai ɗaya to mu aikinmu ya shafi karban revenue bisa ga aikin da muke muna karɓar revenue to a lokacin nan akwai wasu consultant wanda aka aka nada su su kira mana website wanda za a dinga application so a cikin yarjejeniyar da aka yi ba maganan karɓar revenue amma mun waye gari muka samu su wannan consultant din suna karɓar revenue to a lokacin nan da gwamnati ta zo da majiya bai daya muka tarar su ba su biyayya da wannan dokan da gwamnati ta yi to a matsayina na head of department na rubuta musu na ce su dakatar da wannan abun kafin nan mu samu umarni daga wurin gwamnati yadda aikinsu zai daidai da wannan ma'ajiya na bai daya din bayan da na musu wannan rubutun kwana biyu bayan wannan sai permanent secretary sai ya kira ni ya tambaye ni wa ya bani izini yi musu wannan rubutun in je in janye shi to ya zama umurni gare ni dole a matsayina na ma'aikaci dole in janye wannan rubutun amma na ce mishi shi ya sa hannu cewa shi ya bani wannan umarnin akan cewa in janye wato shi babban sakatare na ita ma'aikatar ciniki da masana'antu eh haka ne ya janye shi daga baya tun da ya kwabe ni akan cewa ban nemi izinin shi ba na ci gaba da jan hankali akan wannan kurakuran ta wajen rubuce-rubuce da na yi wa ma'aikatan da kuma a cikin mitin-mitin da muke yi na management wanda tare da minista ma muna yi na ba da bayani akan cewa lalle wannan abin da ake yi na karban kuɗi revenue na gwamnati wanda ya saba wannan majiya na bai ɗaya ba daidai ba ne a yi gyara a wurin nan ba saurare ne ba har wato akwai a baya kafin mun wuce wani waje inda ba mu yi cikakken bayani ba hmm. a lokacin da shi babban sakatare na wannan ma'aikata ya ce ka janye maganar da kai wa'annan ƙwararru masu wannan aikin hmm. eh, sai ka ce masa to shi ya rubuta da hannunsa ya ce shi ne ya ba da wannan umarnin shin ya rubuta e rubutun ne na na bashi ya sa hannu akan cewa umarnin da ya bani kenan ya sa hannu shi famanin sakataren ya sa hannu e ni sunan sa babban sakataren na ma'aikata ok a lokacin Aminu Bisalla hmm. shine muka yi wannan maganan da shi yanzu yana wajen ko yayi yayi ritaya A'a an canza masa wurin aiki. Yawa, to muna ji ci gaba da bamu labari. Yawa. To, daga nan na yi report ma management, na yi report ma minista a rubuce, daga baya aka kai report wa EFCC da ICPC da Presidential Committee on Continuous Audit da Committee on Presidential Committee on Recovery of Government Funds and Property. Duka an kai report a wayannan wuraren. Duk wayannan matakin da nake daukawa, ashe ban sani ba su management abin bai musu daɗi ba musamman ma minista shi bai so wannan ba shi koya elena ma eh okechukwu elena ma sai ya so ma ɗaukan mataki ba cire ni daga daga matsayina to sun yi yunkurin haka a 2016 a wajen watan watan shida to wato ya nuna kamar kana ɗaukar wasu matakai da suke neman canza musu abubuwan da suke so su yi a ma'aikatar to a fahimta na abin da yake faruwa a department ya yi musu daidai wanda ni a gani na kuma ya saba dokan da gwamnati ta zarta shi yasa suka ci gaba da neman yadda za su kawar da ni a wurin a 2016 nan da suka yi yunkuri sai ma'aikata suka tashi suka ce abin da ake mun ba daidai ba sai suka janye su kuma a lokacin ba su yi nasarar wannan ba suka ci gaba da yi suka ci gaba da yi sai 2017 wato bara kenan eh, bara sai labari ta yi so mu wai minista yana kaiwa da kawowa a ofis na head of service akan a zuwa cire ni a kai ni wani wuri to tsarin aiki namu a civil service ba a kai mu ko ina akwai irin ma'aikata haka wanda su aikinsu wuri ɗaya ne za su soma wurin har su kama aikin ba a canza musu wurin aiki suna nan da yawa to hakan namu yake ba hurumi da head of service suke da shi su ɗauke ni daga inda ofis na yake zuwa wurin saboda yanayin kwarewar aikin ka ta shafi wannan bangare ne na harkar cinikayya da masana'antu hakan nan ne to da kuma koron da muka samu ya daidai saboda wannan aiki wanda kuma wannan aikin kuma baya samuwa wani ma'aikata babban da wannan wurin yawwa so shi yasa mu zaune ne wuri ɗaya ne har mu gama aikin eh, a gwamnati labarin nan ta zo mun a watan goma sha ɗaya kenan na baran nan bayan sati biyu da na ji wannan abin sai na je aka kira ni a ofis na permanent secretary cewa ga takarda ni an sa cewa an sake mini wurin aiki in koma ofis na head of service shikenan a tsarin aiki in abu da aka yi maka ba daidai ba dole kana da dama ka rubuta ka faɗi hujjojinka wanda ya nuna cewa wannan abu ba daidai ba na yi rubutu na ba head of service na ce mata a tsarin aiki ba a canja mana wurin aiki in ba dai mutum ya yi laifi ba da na gama rubutun nan sun duba ita winfred ita oyo ke eh, eh wato tambayatawa shin wannan takardar daga ofishin ita ita oyon ne ya fito ko daga ma'aikatan ne aka rubuta daga ofis na, he, na head of service winifred oyo ita daga ofis dinta ne ya fito akan cewa canjan mu aiki bayan ita ko in ce minista ko ma'aikatar sun kai kara cewa ba sa son su ci gaba da aiki da kai eh, yawwa haka ne kamar yadda da ke faɗi minista ne ya matsa akan cewa ɗauke ni a wurin so shi ne wannan takardar ya fito saboda dage wanda kai kace kai kuma dole sai ana yin amfani da asusu na bai daya ba wasu asusu na daban-daban a wannan aikin ba yauwa saboda dage wanda nayi akan wannan cewa lallai umurnin gwamnati akan cewa asusu guda daya ne a central bank ba commercial bank wanda za ta rike kudin gwamnati ko na second daya ko na dakika guda daya ba a so a fahimta na na umurnin da gwamnati suka bayar to saboda dage wannan ne su minista da shike ba su son haka in tsaya din shi yasa suka nemi su kawar da ni bakin abin da ya samu kenan a yau sai a biyo mu cikin shirinmu na makon gobe domin jin wani sabon shirin yanzu amadadin nasiru adamu kaya Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.